studies da islamic law duk waɗancan tsofaffin syllabus ne sai dai malami ko profesan da ya fanɗare ko dokta ko wani researcher wanda yake updating on personal basis amma in dai zai bi abin da aka rubuta da abin da aka bashi gashi nan wasu abubuwan ana making references ana faɗin wasu maganganun kana ganin absolute contradiction within the system itself ya za a ci gaba mahir al-mu'aikili mahir da kuke jin shi sabon limamin nan wani yaro ne fa shekarar shi talatin ne ko uku mahir hadda qur'ani fa ba fagen shi bace shari'a ya karanta expert ne a shari'a amma garin karatun shari'a ne har ya haddace qur'ani khirrijin abin nan ne ummul qura daga diploma ya fara ya first degree ya masters ya phd yana cikin limancin nan ne aka yi munakashar thesis ɗin shi ko dissertation ɗin shi na phd ya zama doctor amma an naɗa shi limamin ka'aba ba phd yake da shi ba very young chap but blessed abinda nake so mu gane sai mun yadda an samu wannan matsalar a cikin educational system ɗinmu na musulunci tukuna sannan ranar farko ta gyarawan kenan shi yasa ku je ku samu jeren giyar kasusuwan farko da na yi a anguwar magume na karatun littafin hikba wanda na analysis game da ire-iren waɗannan makarantu da kuma irin wannan har nake cewa gaskiya rashin ina ne ya cancanta ya sa muke goyon bayan yaran mu je su karanta islamic studies da islamic law amma kai ka karanta islamic studies a nan najeriya kana haurawa nijar wannan university ta sayi za ka rena kanka nan nijar idan kai karatun soro a nan ka gama suna ce maka kai ne malami ko kai ne alarama ko kai ne gangara kana shiga nan ƙasar chadi ko sudan wallahi za ka rena kanka ga sunan PhD holders, lecturers, some of them, if not all of them, professors, za mu haɗu da su a wurin aikin hajji. Su ne suke karantar da Islamic studies a nan Najeriya, su ne suke karantar da law da sauransu, shari'a. Amma aka tafi taro, they cannot talk, they cannot present. Why? Because da zaran sun ga yanayin wurin kawai sai mutum ya rena kanshi sai gane he is not up to date. ka ce doctor ba za ka yi magana ba professor ba za ka yi magana ba sai ce akara maka Allah tun da dai kun yi sai mu ce ai mu lasna min wala min nafir we are not professors we are just common researchers students of knowledge ku tashi ku ne za ku this is your field is unfortunate me yasa curriculum ɗinmu da syllabus ɗinmu outdated wretched don haka haka products ɗin su ma suke zama to kun ji matsala ta farko to kenan a haka yaushe za a yi wa addini kyakkyawar fahimta yadda za a iya gamsar da matasanmu sakamakon wannan sai matasanmu suka rena malamansu saboda malaman gaba ɗaya tunaninsu ba tunanin da zai biya wa matasan bukata ba ne wannan sai tsallaka da mu zuwa ga matsala ta gaba ita ce mai a min alkutubi biduni muallim yaro ya ce duk malaman ma lalatattu ne na haka bari ya ɗauki littafi ya karanta shi kuma littafi in ka karanta shi baka samu jagorancin malami ba you cannot give a proper interpretation rather you misinterpret don haka abubuwa sai su ta biyo baya sai zama babu ethics na ilimi a cikin abubuwan da za ka rinka gudanarwa don haka jahilta ilmomi na shari'a to kuma in har ana son a dawo ilmomi na shari'a na gaskiya ko wallahi sai an cire bid'a sai an cire san zuciya sai an cire komai sai kowa ya yadda za a yi gyara kowa sai ya yadda za a yi gyara sannan kowa sai ya yi tahdidul hadaf me yasa ake ilimi ne ana ilimi ne don a samu certificate ana ilimi ne don a samu abinci duk waɗannan suna daga cikin matsalolin da suka ainihin tattaru suka tattare al'amari sai koma gaba ɗaya ba ilmomin shari'a ake ba sai ka shiga cikin jami'a irin ahmadu bello ko buk ko ɗan fodiyo ko university ilorin ko ibadan sai ka je ka ga professor a islamic studies sai shigo zai karantar da ku sai dube ku sai ce kartin banza kartin wofi ku duban ku wai kun zo karatun musulunci ku ku rasa abin da za ku karanta sai musulunci ku da wasu masu kokari ne ba injiniyarin za ku yi ba da accounting da medicine da pharmacy yanzu kai duban ka gwabjeje da kai eh, eh, eh, ka matsa ka ba mu wuri this is your professor wanda wai zai graduating ɗinka ya sa maka albarka ya tsine maka tun rana farko da ya shigo yaushe karatu zai albarka kenan shi kanshi yana bayyana maka a fakaice cewa nadama ya game da karatun sakamakon haka sai ka samu kalmomi na zindikanci suna fitowa daga lecturori na islamic studies daga lecturori na arabiya alhamdulillah amma ba dukansu ba ne fa amma abin takaici ne a samu ko da mutum ɗaya wanda yake professor ne a islamic jurisprudence ko islamic studies ko arabic language ko literature yana condemning arabiya yana condemning ɗinka don ka zo za ka karanta me yasa shi ya karanta kuskuren rayuwa yake so ya ce addinin musulunci yau akwai da yawa ɗalibai waɗanda suke undergraduate suna islamic studies amma kullum za a gan shi da littafin economics da handout na 'yan business admin saboda mai yana suturce kanshi cewa shi economics ke karanta ko business admin jakan shi kuma fa ita ce take dauke da handout na arabiya wannan ku saurare ni sai na zo cikin lacca ta wadda ne muku alkawarin zan yi ta ba da jima wannan ba zan yi ta da na sanya mata in kun san wata ba ku san wata ba na ɗaya daga cikin abubuwan da suka bullo mana suna yaƙar mu within ourselves by ourselves to lalacewa ta ilmomin shari'a da gurɓacewa da lalacewar makarantunmu ka tafi ƙasashe irin nan nan libya ɗin da nan kurkusa ka shiga nan Nijar ɗin ka je wannan makarantar da nake faɗi Islamic University da ke saye ko Uganda malaminka yana karantar da kai ne maka addu'a ne maka fatan alheri yana taimaka maka yana baka shawarwari yana alfahari da kai mahir da nake gaya muku ba da jima wannan ba aka tattauna game da thesis ɗin shi aka ba shi PhD din da ya zo zai sai da ya fashe da kuka ya ce ya so a ce mahaifin shi yana wannan wurin a ranar amma mahaifin ya rasu amma sai ce supervisor shi ya yi mai abin duk da ya kamata mahaifin shi ya mishi kuma hayye mai kari abin da ko mahaifin shi ba zai iya mai ba ya ce don mahaifin shi ba malami ba ne supervisor dattijo ne wani professor haka muke ji game da malamanmu da suke graduating din ko kuwa da declare as enemies we have to look at this wannan fanna magana bangaren addinin musulunci shari'ar musulunci larabci da sauransu ha fa ma baluka bil handasa wa tibbiya wa saidaliya me kake tunani game da engineering medicine pharmacy da sauran all sort of philosophies Allah ya kiyaye wannan ya taimaka jama'a saboda haka wannan fitinan na daga cikin abin da ya taimaka mata rashin ingantaccen ilimi na addini mu mun zauna da matasan nan mun ga suna fama da haka na taba gaya wani babban mutum a maiduguri tun wajen shekaru takwas da suka wuce na ce zan zo garin nan in kafa reshen darul hadisi salafiya saboda matasan nan a karantar da su ilimi mai nagarta daidai irin wannan lokacin na rinka magana a yola ga matasa amma ba a karantar da su ilimi but the most unfortunate is su kansu malaman ba su ma gane wai menene ake nufi ba sai su dauka wai tara matasan nan da ake ana wa'azi ana takabbara wai shine karatu wai tafsiri da ake na magariba wai wa'azin kasa wa'azin mako wai wannan ne karatu in ka ce kuna koyawa matasan nan ilimin akida a cikin littattafai fiqihu ilimin hadisi ilimin tafsiri lughal arabiyya tarihi kuna koyar da su mustalawar hadith usul al-fiqh islamic sciences ha sai malamin ya ce agar maka lawo wannan ai sai irin ku kef sau da haka sai ya zama over the years ga matasa turb amma babu karatu babu ilimi ingantacce sannan sai abin da zai biyo baya shine kamar yadda na faɗi alkira'atu min alkutub biduni muallim matasa sai suke ta ɗaukar tafai suna karanta ba malamai waɗanda ke fassara musu yanzu wannan matashin da kaji yana jawo jabir ayoyi ba malamin da ya karantar da shi fassara ayar ya iya karatun ayar ne shi ya fassara ta da kanta da kanshi da ya haɗu da malami sai malamin ya ce a ba haka ake ba karanto farkonta karanta ta bayanta da ya karanta sai ce kaji ba akan musulmi take ba akan kafirai ne sai ce algaba ta malam na kaga da ya ɗauka ne kawai ya buɗe duk matashin da ka same shi a Najeriya tun daga kungiyar yan shi'a da kungiyar yan brothers da kungiyar yan boko haram zaka ji ya haddace maka ayoyi guda uku wa man lam yahkum bima Allah fa ulaika humul kafiruna humuz zalimuna humul fasiquna yana jijiya wuya in ka ce mai saurara budo min da take a qur'ani Me sani ba me malamai suka ce game da ita sani bi sani ba ya haddace ne garin zafin kai da dumin kirji wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba kafiri ne azzalimi ne fasiki ne ce Allahu akbar sai ga wani ya faɗi ya suma wai imani ya shige shi for where ko kun fahimta jama'a 1980 ko 1982 basawa teachers college wani ya miƙe matashi haka yana jawo wa wa ra'a zuhurihim ra'a zuhurihim yana haka ra'a zuhurihim har ya fadi da imani wai gaya ma haka yake fasara qur'ani likita matasa ya buga kansu ba zai iya bude maka tafsiri ko ba da ya karanta ba bai san ilimin ba alqira'atu min alkutub wannan sai ya ja ɗaliban suka yi malamai tawaye sannan kuma suka zo suna mummunan zargi ga takalidanci na'am takalidanci ba wani malami da za ka makala kanka cewa lallai sai shi ka rufe idanka akwai ka'ida game da takalidanci akwai yadda ake bin malamai akwai yadda ba abin su akwai yadda ake abubuwan yana da ka'idoji amma sai ya zama waye ya koya musu ba wanda ya koya musu naka littafi irin littafin Muhammad Nasiru Al-Albani muqaddimar sifatu sala matasan nan ba su je sun zauna an koya musu ba sai suka yi violating karatun da ke ciki thereby sai suka jawa Muhammad Nasiru Al-Albani mugun bakin jini ce ai littattafan Albani suke karanta ai su Albani ne suke dora su kun kuma ka koma sai ka ga shi kuma Albani yana nuna musu kuskuren abin da suke kai. sun dauki littafin shi ne kawai sun karanta ba su je an koya musu ba don haka sun yi misinterpreting concept din gaba ɗaya. entirely ba su fahimci me ake nufi da takalidancin ba balle zargin takalidancin don haka jama'a kun ji na biyu abu na uku takhalli kasirin min al'ulama'i an alkiyami bi wajibihi na daga cikin abin da ya haifar da wannan fitinar a duk duniya musamman a Najeriya kuma shine malamai da dama daga cikin malaman musulunci ba su tsayu da yin abin da ya kamata ba na karantarwa da nasiha da wa'azantarwa ga jama'a da masu mulki da kuma ƙoƙarin nuna wa jama'a yaya fuska al'amura suke ina mai faɗin haka amma ina fitar da malawu bakar mahamudu gumi a kan haka malawu bakar gumi uba ne ya karantar da mu ya fassara mana ya nuna mana mun yi kuskure ya gyara mana za mu hallaka ya ƙoƙarin jawo mu masu hankalin cikinmu sun bi maganar shi Allah kubutar da mu wawayen cikinmu kuma sun hallaka mutum nawa ne irin abubakar gumi waɗanda suka tsayu tsakaninsu da Allah suke ƙoƙarin a karantar da matasa a nuna musu kaza akwai lokacin da wannan matsayin na abubakar gumi ya fusatar da malaman najeriya suka gayyace shi taro kano dama kawai ashe sun gayyace shi ne don su ci mutuncin shi suka ringa miƙewa ɗaya bayan ɗaya su ne mai zagi na ashariya da maguzawa cewa ya je ya haɗa kai da yara 'yan iska suna cin mutuncinsu suna kaza suna kaza duk su gaba aka ce miƙe jawabi ya ce ba abin da zai ce addini na Allah ne in Allah ya nufi zai ɗaukaka addini zai ɗaukaka addini shi kenan malam bakar gumi da kanshi wannan bayani me biyo baya kasantuwar malam bakar gumi na tsayuwa da yi wa matasan nasiha da yi musu addu'a da nuna musu abin da ya dace na haka babu malamin da yake da kusanci da matasan da nuna musu me ya dace a ƙasan nan irin shi malam bakar gumi lokacin shagari ai shagari ya ba da izinin fafaroma ya shigo najeriya akwai wasu matasa da suka yi gungu suka ainihin tafi domin su je su tattauna da Malam Abubakar Gumi suna so su ɗauki mataki na tada rudani da hayaniya amma Malam Abubakar Gumi ya zaunar da su ya nuna musu a'a da shi da shagari suka zauna domin ga kalmar matasa. kasadin yana nan a makarantar nan tamu na taɓa fitar muku da kasadin na sanya wa kasadin gumi suka ce yaya kai kana abokin shagari yana shugaban kasa za ka bar shagari ya shigo da fafuroma mu ta musulmi sai ce gaskiya ne amma bari ku ji yadda aka yi taro muka yi da su suka zo suka same mu suka ce suna so su goyi bayan mu mu musulmi shagari ya zama shugaban ƙasa amma suna da matsaloli guda biyu zuwa uku matsalar farko ita ce suna tsoron idan shagari ya zama shugaban ƙasa za a tursasa musu su zama musulmi matsala ta biyu ita ce suna ganin ba za a ba su damar su yi aiki da addinin su yadda suke so ba har ma ta kai ga su shigo da shugaban addinin su na duniya shagari ya ce a zauna a rubuta ta yarjejeniya ba za a tirsasa musu su fa addinin su na kirista ba kuma za a ba su yancin su yi addinin kuma za a yi musu izini su shigo da fafuroma malam bakar gumi ya ce yana daga cikin waɗanda ya halarci wannan yarjejeniyar to kar ka manta Najeriya Republic ce siyasa ce ba kai kaɗai ne ba haushe a zaune a kasar ba kai kadai ne musulmi ba kana buƙatar wasu abubuwa wurin shi shi ma yana buƙatar wasu abubuwa wurinka ba zai yi kai kai kai mai da shi bawa sai yadda kake so ba dole shi ma yana da yancin ya ce shi ma ga nashi tunanin ai akan haka aka yi wannan amalgamation ɗin saboda haka malam ya ce mun yi ƙoƙarin cika musu alkawari ne ya ce me kuke tunani muka saba musu alkawari muka ce ba za su shigo da fafiroma ba bayan an yi a rubuce sai wannan matasa su ya kwanta malamai nawa ne suka bai wa matasa dama irin wannan ba mu san su ba a zamanin malam bakar gudu sannan a fito ana karantar da mutane abin da zai amfane su shugabannin a faɗa musu gaskiya a sirrance in ta kai bukata ta kama a fito a bayyana ba wanda yake sai abubakar gumi je kaka gani waye bai amfani da malanta ya tara duniya ba shi kadai ne bayi da gida sai wannan da yake ciki ba abin da ya mallaka sai gona kwaya ɗaya bata daɗe aka raba wa 'ya'yan shi ita baga ta nan ko ya abin da ya mallaka kenan sauran me ba su tara ba da suna malanta sannan waɗannan hidindimu suke wa jama'a na abin da ya shafi tsayuwa da abin da ya zama wajibi a kansu shagari da kanshi sai da ya faɗi cewa mafi halin tashin hankali da yake samun kanshi shine in aka ce mai ga abubakar gumi ya zo ofis ɗin shi amma fa abubakar gumi classmate ɗin shi ne ka san ku classmate ɗinka ko me ya zama baka shakkar shi galibi ko me ya zama baka shakka shi ngai zaka iya tsikarin shi classmate dina ne wani professor ne yanzu a biyu ke wata ran na gan shi a ko ta shigantaka da yake da zungure sai ce ah, a karar ga na ce kai ka je gidan rediyo ka sanar da mu ne ka ce ah, a karar kallata yanzu ka zama professor ba ruwa na shi professor ne ni classmate dina ne ko kun fahimta jama'a sau da haka menene zai biyo baya yace gaban shi na faduwa in yaji an ce Abubakar gumi ya zo yace dan ya tabbatar to yayi wani abu ba daidai bane mala ya zo mai wa'azi ne yace amma duk wanda aka ce ya zo ne sai ce ku tsaye da shi a nan wetin ro me ya zo nema takin zamani sai ce ku bashi buhun shinkafa ku bashi motar shi ta tsofa ku bashi ana raba filaye a unguwarsu ku bashi ce ya san ba sa wuce waɗannan abubuwa. ya ce amma aka ce abubakar gumi ce wani lokacin sai miƙe tsaye sai ce ku ce ya shigo da ya shigo sai ce alga ta malar lafiya da sai ce a to mu zauna mana sau da ya gane ba abin hannun shi ke so gyara ake so a yi attajiri irin wa irin cancanki je kaka ga yana karrama shi ko bai karrama shi ya gane ba kudin shi ke so ba to malamai idan suka samu filwa ba su yi abin da ya dace su yi wa al'umma ba ba su yi wa ɗalibai abin da ya kamata su yi ba to dole za a samu burtsewa ta ɗalibai malam bakar gumi lokacin da aka tattara wasu ɗalibai daga nan abu 1970s aka kore su da wasu ma'aikata ya kai gauro ya kai mari ya zauna da matasan ya zauna da hukumomi an gaya za a yi ya za a yi ya za a yi a daidai lokacin da wasu malamai suke ce waɗannan matasa da ma'aikata 'yan iska ne kura budu su 'yan iska ne halawa bakar gumi ya ce a zai zauna da su ku ya aka yi kuka kaza ya aka yi kuka kaza ya aka yi kuka kaza to ku bari ba haka bane ga yadda abin yake za mu je a yi magana da su gashi gashi gashi haka ya rinka kai goro yana kai mari abin da ake so kenan malamai su waɗannan matasan da suka zo abin da ya faru kenan malaman ɗariƙa a ƙasar nan ce mana suka yi ‘yan boko haram ‘yan izala ne don haka ba ruwansu da su ba ruwansu da su nasiha ba za su iya musu nasiha ba don su ‘yan izala ne dattijo malam abba aji Allah lullube shi da gafara zai aika musu su zo a to kuna ji za ku yi kaza e eh, a kada ku yi haka ai wannan ya saba wa kaza ya saba wa kaza a gabana an yi haka akalla so uku a gabana a kofar gidan malam abba aji an yi haka sai ce malam albani tun da ka zo na ga yaran nan kai ma suna saurara maka bari a ko wani abu da na ji kai wani eje eh, kaka ce su wani su zo sai su taudu sai su zo to na ji labarin za ku yi kaza za ku yi kaza na san kuna girmama ni ni baban ne na gode to kuma kuna mutunta malam albani ma shine nake so za mu haɗu mu tattauna me wani ni karatu na bai kai bane cikin lumana amma mahaukacin banza ka ce aje a kashe su nan kashe su wasu za su taso da suka fi su zafin ra'ayi akan wannan da suka fi su yawa za ka iya kontrolin wannan waye gaya maka ɗanka ba zai shiga ciki ba wani babban jami'in tsaro wanda yanzu da nake magana yana kurkuku in suspicion of what they plan for themselves yanzu yana kurkuku ni da shi yake gaya mini ya ce sun yi sharri kuma sharri ya ci su na ce kamar yayi ce ranar farko da bom zai tashi wuri kaza da dan shi ya tashi na ce Allah ya ji shi daga bakin shi na tattara report din yana nan na watsa su a net abin da nake so ka fahimta ya kai dan uwa wallahi mu ba ma goyon bayan a kashe kowa amma we have our own techniques we have our own intelligent intellectual mode of approach kowaye za mu iya zama da kai shine ka ji na kawo maka malaman mu malaman farko malaman sahabbai na kawo muku kadiyya ta ibnu abbas su dubu shida ne sun taru sun ware kansu a wani gida suna shirin za su je su fara kashe mutane ibnu abbas ya ce zai je ya zauna da su ya je ya zauna da su kuma an yi nasara da yawa daga cikinsu an da su kan hanya it was indeed a credit ga sahabbai and it is indeed a credit to our methodology the salafiyun to malamai dole su tashi su yi abin da ya dace ku jawo matasa jika ku karantar da su ku gyara musu kurakuransu ku saurare su ku ji me tunani irin nasu yanzu jabir bai bar matashin na ya kawo aya ba sai da ya kawo a ya gama fassara ya kaza sannan sai fara bayyana mishi kurakuran kai yanzu da ya zo zai magana ka ce jahilin banza uban ka ma mu ma karantar da shi malamin ka je ka tambayi limamin an ka shiru ba za ka yi magana ba tashi ka bamu guri ja'iri shikenan da kai zai fara yes of course you didn't allow him to express himself bai shi bayani me manufar shi me fahimta don haka dole ne malamai su yi abin da yake wajibi a kansu wajibin malamai kuma nau'i biyu ne ta wajen karantarwa akwai karantarwa ta musamman ta waɗannan matasan saboda matashi ne shekarar shi sha bakwai shekarar shi sha biyar shekarar sha takwas yana da lokaci yana da kwakwalwa yana da kaza danna musu karatun sahihul bukhari sanya musu karatun nailal autar sanya musu alfiya ta ibn malik da ko littafin ma'arifatu ulumil hadith ka sanya musu na hakim ka jibga musu karatu ka ce su haddace an tashi karfe goma na safe sai ka ce karfe biyu na azar ku sake dawowa an tashi sai ka ce bayan magariba ku dawo an tashi sai ka ce to shi kenan karfe biyu da rabi na dare ku zo muna da karatun almuhalla ta ibn hazmin zuwa karfe biyar na asuba an aka yi sallah sannan kowa ya kwanta ba zai tunanin fitina to ka ba su shekara uku haka shikenan sun zama malamai shikenan an yi maganin fitina kama ba ruwanku da su kun ba su su ne ma malaman su suke karantar da yin islamiyya su kuma ba updating karatunsu to duk abin da ya fahimta sai fesa wa matasa kafin ku lura sai gashi duk sun yi taking over na makarantun izala da makarantun ahli sunna me yasa malaman suna can abuja neman ac mai sanyi da neman kuɗi da sake mota da kujerun hajji da umara before you know it sai ga shi duk makarantun izala gaba ɗaya an juye da su ake wannan amfanin so dole ne malamai su tashi su yi abin da ya dace na biyu karantar da mutane karantar da mutane nau'i biyu ne a sanya littattafai ɗibga ɗibga irin wannan yana daga cikin tafarkin malaman farko shine ji abin da jabir yake su su jabir ba su bukatar littattafai don su sun zauna gaban annabi sun haddace da kansu mu kuma yanzu muna bukatar mu sanya musu littattafai sannan public lectures waɗanda za su creating awareness on politics social economical da kuma educational aspect na rayuwa spiritual aspect na rayuwa da komai sannan a samar da youth contact and da'awa waɗannan matasa da ke ƙarƙashin gada kubanni ba tsinannu ba ne ba 'yan iska ba ne 'ya'yanmu ne ƙannanmu ne 'yan uwanmu ne yanayi ne ya kai su ƙarƙashin gada kubanni suna shaye-shaye me yiwa kai kana da laifi me yiwa ni ina da laifi me yiwa dukkanmu muna da laifi mu je mu ɗibo su mu zaunar da su ya aka yi ba ma ganin ku a kaza kai ya aka yi kai ya aka yi kaza kai ya aka yi da kaza ba sai gwamnati ta sa ka ba kai malami ina faɗin daga cikin ayyukan responsibilities da ke kanka as malami abin da ya dace kenan 1984 na gangara da babur ɗina cikin gada kubanni ɗin nan da gangan na da mashin da gangan kuma naje je a guje na dira a guje daidai lokacin suna hau saman gada sha ɗayan dare a zuwa kwace ka a kwace agogo a kwace hula a ce zara ta ci kana da magana sai ka ce a ya ce to wuce to taka ta yi kyau kenan ba haka ba a kokkoda maka mari sannan a ce wuce da babur ɗina na dira 1984 ni manta Jun. fur na sauka da mashin ɗina sai suka taso wannan yana layi wannan ashe wani ya gane ne ya ce alaga ta wala. ya haɗu malam kuma yau kai ne anan nace sosai nace ana ta karatu ne ba kwa zuwa shine nace bari in zo a yi muku naku ana sai Mala Mala. shikenan haka ka je ka gani akwai wannan taron yanzu a ƙasa kubanni babu tun daga wannan lokacin muka watsa su ba da duka ba ba da zagi ba amma sarkin garin na ya taba zuwa da motar shi lokacin da fitina ta fitina da aka za da ya leka sai je to waɗannan sai addu'a suka koma haka ne musu ayola jimeta na je na shiga cikinsu muka saba da su nake mu'amala na ka duk abin da ya zo ko na yi tafiya sai su bugo min waya alaga ta malam ka ji abin da aka ce mai malam zai ce sai in ce eh to dama ina nan zuwa gobe ku taru kafin ka ce wani lokaci mun je wa'azin izala na ƙasa ɗin nan kwanaki da aka yi suna nan sun gyaru sun zama mutanen kirki suna sana'a suna karatu suna ilimi shine kungiyar center for islamic abinan menene trust eh, eh, menene cit suka zauna aka yi wannan tun malam abba aji yana da rai muka kira shi daga maiduguri aka rinka bin anguwa anguwa project din sunan shi kenan in english youth contact and da'awa a haɗu da matasan nan a tattauna da su a jawo su ya za a aiki da su ba 'yan iska ba ne yanayi ne ya kai su sai na umar ɗan banga ne hamza ɗan daba ne su aliyu 'yan kulab ne zuwa ake a shagiya a fito ana tambele ai terrorizing mutane annabi bai yi musu kulhu wallahu kafa uku ya tsine musu albarka ba sai jawo su a jika ya gyara su daga ƙarshe su suka zama alkhulafa urashidu manzo Allah ya ce a kwaikwaye su sune mutanen kirki ajiya sun fi kowa lalacewa a duniya a yau kuma sai ga Allah yana kiran kiransu ula'ika hum khairul bariyati saboda me manzon Allah yayi application a cikin su na me na methodology na salaf ba duka bane ba zagi bane kaji irin yadda ake karantar da su ake malamai ina 'yan mata ku ringa tattaro su magume tana cike da yara an turo su daga ko'ina sun tosi polytechnic gaskiya layout tana cike da irinsu sai ku zauna da su ku saurare su wani yana neman kaza ne wani yana neman kaza ne wata tana neman kaza ne ku saurare su su malamai ku saurare su to amma guluwi da zakewa ya kai kyamar su kuke kuna cewa waɗannan yara yan iska mazinata wannan yarinya yar iska tana yawo tsirara okay ma ga sanda mala'ika zai zo ya gyara ta ma ga sanda Allah zai turo mashi annabi me amfanin malantaka me za ka contributing to the society the youth me za ka contributing gare su ka tafi yanzu nan ka darkon nan na pz inda ake sai da gsm din nan tun karfe shida na asuba wata ran tun karfe biyar za ka same su suna tsaitsaye wasu suna tsugune ba abin da za su yi ne ba inda za su je nan ne suka fito in ka zo ka ba su naira biyar biyar ko naira ashirin ashirin ko ɗari biyu ka ce to kun ga waɗancan e sun yi ridda duk wanda ya kashe su aljanna waɗannan kafirai ne aje cikin ka duba yana nan akan youtube na intanet sojoji sun kama wani yaro a maiduguri yaro ɗan ƙarin an ce to kai eh me kake ce ya shiga boko haram ya bayyana mutum nawa ka kashe ce eh, shi mutum biyu ne ma kawai ya kashe fa ko yana faɗi shi bai ma kashe da yawa ba dawa dawa ya ce akwai wani malamin makaranta da wani baba can ka san su ya ce bai san su ba me suka yi maka ya ce bai sani ba an nuna ne an ce kaga wancan ya eh, to harbe shi kaga wancan baba iya eh, harbe shi me yasa ma'aikatan gwamnati ne shi kuma fa shi ma ma'aikacin local government ne agric department he ce shekaran jiya ma alat ya shiga kudi ya shiga an biya kudi to kana aikin gwamnati eh kuma aikin gwamnati ce to haka haka ce a yafe mishi kawai haka so look at it feluwa ne na malanta malamai dole ku yadda ba ku yi abin da ya dace ba Malaman mu ma ba su ma san me yake faruwa ba akwai babban malami a ƙasar nan fitinar shi'a ta yi kamari na same shi muna hira abin da ya ce min shi bai san ana shi'a a najeriya ba bisa ana shi a Najeriya ba ko mun fahimta jama'a Bisa ana yi ba lokacin da muka zauna a radio Najeriya Kaduna muka yi live program malamai ne ga sunan tattare da mu haka kawai suka yi suna kallo na a studio din an zo an ce to algawata malam me za ka ce sai ce to <laughs> so bai ma san me yake ce ga na jin gazu malam albani suna ce ba mu sani ba da aka kira mu wani taro jama'atu nasrul islam sarkin musulmi sarkin wani duk aka kira sarakunan nan da malamai wannan malamin sai ya kira ne ya ce malam lawan na ce mishi akramaka makallawa ya ce wallahi duk wanda ke wurin nan bai san fitinan nan ba kar ka yi shiru ka yi magana ya ce ba wanda ya san fitinan nan ya ce wallahi ba wanda ya santa so magana an taru a tattauna ya za a yi ba su ma santa ba ba santa ba why because they were not active to dole ne malamai su yi abin da ya dace na uku na hudu afwan shiyu'u dhul wa tahakum lil qawanin al wad'iyya na daga abin da ya kara tunzura matasan nan suka zama yadda suka zama yaduwar zalunci wasu da yawa matasan nan sun shiga cikin tafiyan ne saboda frustration an zalunce shi an wulakanta shi an yi mai kaza sannan da kuma hukunci da dagutanci hukunci da dokar da ba ta Allah ba ta ƙara taimaka wajen tunzura matasan nan mutane suka rinka fitowa suna kalmomi na kafirci shari'a da aka ce shari'a da the so called political shari'a amma how many muslims suka yi atakin dinta how many governors suka iya implementing nata is unfortunate it was indeed unfortunate to zalunci a cikin mulki da hukunci da dokar da ba ta Allah ba ta taimaka wajen tunzirar matasan nan da kuma samun kansu a halin da suka samu kansu wani matashi ya faɗi was very vocal ƙarara ya ce kuɗin da aka sace namu wanda za a gyara makarantu mu je mu makarantu aka koma aka gina manyan gidaje da wuraren sana'o'i mu kuma aka turo mu muna sai da bumburutu man fetur a bakin hanya to za mu je mu bata waɗannan kuɗin yadda mu ba mu amfana ba to su ma waɗanda suka sata ba za su amfana ba an fahimta jama'a to zalunci dole ne masu mulki su daina zalunci sarakuna daga ta hakimai ma'aikatan gwamnati sannan duk wanda aka zalunta a tsayo a kwato mai haƙƙin shi ko kun fahimta jama'a yanzu abin da ya faru a nan jihar kaduna april election 2011 babban dalili ne da ke nuna maka wannan an kwashi mutane based on ba su goyi bayan jam'iyya kaza ba an yi musu sharri an je an zuba su a ɗaki ɗaya wajen mutum ɗari biyar sai aka koma ma ana ce musu wai ncpc I was there present with them ina kurkukun a lokacin ni ma an yi min sharri me yaran suke cewa su yaran sun gamsu ma suna cewa malam in mun fito za mu zo ka saka mu a boko haram din don Allah suwa suke wani da rarrafe ma yake zuwa gabana yana roko don Allah shi yana so ne don Allah in an fita zai zo a saka shi zai yi kaza da kaza da kaza yana ce musu a'a ba haka za a yi ba ga haka bane mu ba 'yan boko haram ba ne mu ahli sunna ne sai dai muna gwagwarmaya mu ma ba mu yarda da ai zalunci ba so manufan mu ɗaya da ku sai dai mu muna wa'azi ne ko kuma ba wa'azi kuke ba amma ba shiga boko haram ne solution ba ya za ku yi sana'a ya za ku yi ku shiga makaranta suka ce ina sana'ar ina makarantar ina me ina me ina me muna ta yayyafa wa zuciyarsu ruwa before you know it zuciyarsu ta huce yanzu suna ganin ba su da wanda zai gaya musu a wurin su yadda sai ni look at the services da muke rendering to the society to the government itself but look at how they pay it back to us on the negative side of it sannan a ta'awilatul khati'a li ba'd ara'il mufakkirin al-muslimin al akwai wasu mutane da ba malamai bane a zamanin nan amma sun iya larabci suna da eloquence of speech they talk they speak sun iya magana sun iya kalmomi da suke jan hankalin matasa waɗannan irinsu sun taimaka wajen ruruwar wuta da kuma lalacewa al'amari wasu rubuce-rubuce da yawa waɗanda sai da kutub suka yi da su Hassan Banna da makamantansu da makamantan wasu kalmomi da suka rinka fitowa daga bakin mutane a ƙasar nan tamu irin su Ibrahim Zazzaki da sauransu matasa ba a karantar da su ba a sa su su fito layi suna rawar banjo ana sai mun ɗauko shi sai mun ɗauko shi sai mun ɗauko shi sai mun duk wanda daga cikin su mistakenly ya je ɗaukan karatu a wurin wani malami shikenan sai a ce an yi discharging ɗin shi daga duties ba a son shi saboda me ya je yana karatu wurin malaman yahudawa sai da aka waye gari duk matashin da yake tafiya tare da zazzaki sai da zazzaki ya ga ya kankare mishi kaf ganin darajar wani malami sakamakon haka sai zama kawai shi kadai za a saurara shi kuma ba karatu yake ba ba karantawa yake ba lacca ce wadda zai je ya saurari BBC da VOA da CNN ya zo ya tara 'ya'yan mutane ya sa alkyabba da wani rawani na shedan ya zo kawai yana buga kan 'ya'yan jama'a amma karatu fa juye ban ta da muka fara jefa mishi challenge cikin MSS shine wai sai a ɗibi matasa sai a tafi daji wai sai a ce za a yi karatun riyadu salihina za a yi karatun muwabba za a yi karatun littafin jundullahi muka ce a yi in aka je kuma sai a tare mutasa sai a zauna sai an yi tsu sai a ce manzo muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce tuni ce allahu akbar haka ake karatun fa da kalubale yawa wai shine yanzu ya fara tafsiri ku ji tafsirin me ake karantawa ana karanta tafsir ga tafsirin su na Shi'a Majma'ul Bayan Al-Mizan sasunan duka ana karantawa ba karantawa matasan mu juwarin 70s zuwa early 80s sai suka dauki zazzaki malami ne he cheated on the Islamic community he cheated on the Nigerians as a nation yaranmu suna engineering suna medicine suna pharmacy suna da 4 points za su fita da first class second class aka ce musu karatun boko kafirci ne he was among the first set of boko harams about 84 of them suka fita daga jami'o'in Najeriya suka je suka taru a jami'ar Bayero da ke Kano BUK Old Campus a nan cikin masallaci we were there present suka zo suka zauna suka ce sun daina karatun boko kafirci ne akwai dan anguwar mu sabon garin Zaria Benin Street da gidansu nan da kaje gidan farko daga hannun hagun zaka shiga Benin Street yana karatun medicine 300 level two years to his graduation ya koma yana yankan farce a kasuwar sabon gari cewa karatun boko kafirci shi yanzu halal din shi zai ci shi ne yankan farce aka yi mana cikin da ba uba matasanmu shi kenan aka ruguza mu to ire-iren waɗannan su ma sun taimaka ina son ku gane wannan don haka 1994 ko 96 sorry 1994 ko 96 ɗayan biyu ina cikin masallacin biyu ke wannan lokacin ma ranar dr ahmad yana da karatun bukhari da la'asar da safe zazzaki zai zo waɗancan matasa yanzu sun dawo cikin taitayinsu wani ya shekara 40 yanzu wani ya kai 45 biyar wani yana talatin da tara suka ce the same zazzaki da yasa suka yi withdrawing daga makarantu shekarun baya shi zai zo lacca suka ce suka ce yau sai su ko shi duk bishiyar da ke kewaye da masallacin sai da suka tsinke ta suka mai da ita dorina da ya zo ana cikin lacca I was there a cikin masallacin yana cikin wannan lacca tashi wani ya kukan kura ya ce ƙarya kake ya fada tsakiya sai wuri ya hargitse a guje ruga da gudu ya hau minaret ta masallaci a guji I was there present bayan an kwantar da tension ya sakko malam ilu mai rekodin kaset din dr ahmad shi ya bashi koko ya fitsari nan take saboda firgici Allah ne shaida a gabana aka je kaka tambayi malam ilu malam ilu shine zaka jin kana jin kaset din dr ahmad zaka je na kabbara yana allahu akbar shi je kaka tambaye shi yana nan da ran shi waɗannan matasan suka ce saboda ya cutar da su ya kware su ko kun fahimta to amma ya za a iya rifasin wannan kwarar wannan ya taimaka wajen samuwa wannan sannan intisharul fasadi bainan nas Yaɗuwar barna tsakanin mutane ta taimaka a matasan mu wajen waɗannan abubuwa barna tana yaduwa a zuwa buɗe gidajen karuwai gidajen giya sarakunan mu ba sa magana lami ɗan Adamawa Muhammadu Mustapha kakan barkin ɗo wannan na yanzu, kakan wannan baban wancan da ya rasu. Hana waye idan la'asar ta yi mace ta fito kowace iri ce, in la'asar ta yi shi kenan babu fitowa. Sarkin zazzau Jafaru ɗan Isiyaku a nan zazzau. idan ya ga namiji da mace suna tafiya ko aka bashi labari da la'asar yake fitowa ran gadi zai kwantar da kai sa a yi maka bulala goma don me kake jirawa tare da wannan matar ka ce mai haɗa ku sarkin kano usmanu a zamanin shi aka daina baiwa mata landed property gida ko makamantansu saboda in aka ba ta gadon gida ubanta ya rasu sai ta koma in mijinta ya bata mata sai ta da sai ta zamanta a gidan daga nan aka fara samun magajiyar karuwai duk waɗannan kyawawan misalai ne na sarakunan mu waɗanda suka rinka faɗa da barna da masu mulkin mu yanzu ku duba anguwa irin wannan tamu sai mutum ya zo ya sai fili sai gina gida sai ɗakuna goma sai ɗibi 'yan mata rida-rida sai ba su ta karuwanci da fasadi babu wata majalisar sarki da za ta yi kwashin wane ne ya wannan babu hukumar jami'an tsaro babu kowa kuna zaune sai a kawo muku gangariyan karuwai tsakiyar ku na haka before you know it waɗannan 'ya'yanku 'yan shekara sha uku ko ce tana sha'awar ta rinka sanya mini skirt da mini jeans na haka yanzu diyariyar da ka ganta da hijabi da niƙabi da kaza daga ƙasa mai yiwa t-shirt ne da wando a ciki me yasa saboda an kawo musu waɗanda za su ɓata tarbiyyarsu kafin ka lura yarka ta yi ƙawance da wata matarka ta yi ƙawance da wata daga cikinsu yaɗuwar ɓarna ya taimaka waɗannan matasan sun ɗauki zafi suna ganin ba wanda kuma yake magana akan ɓarnan nan adamu taskiyatin nufus mutane ba sa jin wa'azi ba sa gyaruwa shugabanni ba sa son su tuba ba sa son su bari malamai ba sa son su bar bid'a ba sa son su mai da addinin musulunci zama addini sai dai matsayin al'ada kowa baya shirin gyara duk wannan ya tunzurta matasa shine magana da na gaya muku makon da ya wuce da na kawo muku littafin du'atul laqudatun lokacin da barna ta yawa ƙasar masar aka kama wani aka kashe wani aka kashe hasan al-udaibi shugaban yan ikhwan aka ɗauke shi aka jefa shi a prison matasan nan sai ga a ah, to malamai kuna ji ane mana haka to kun zama kafirai mutanen gari kun zama alkalai kun zama malamin da yake masani ne sai ce wa ɗaliban ya ce a'a ba wanda ya kafirta ba dai fahimci abin da ya dace ba ne kawai jama'a kun fahimci wannan to sakamakon wannan sai aka samu dewa daga cikin matasa sai suka kafa ƙungiyoyi kowane irin suna ne suka sa amma dukansu suna da manufofi irin waɗannan waɗanda na gabatar su suka kai su ga abu to yaya ne ake iya gane waɗannan irin matasa ko ka kira su jama'atul ikhwan muslim brothers ko ka kira su 'yan boko haram ko ka kira su da kowane irin suna ga wasu abubuwa waɗanda za ka ga su ne suke da tarayya a tsakankaninsu at tashaddud fi dini ala nafsi wa ta'siri ala al-akhari sa ga mutum ya ɗauki addini da zafi a kan kanshi kuma ya ɗauka da zafi a kan wasu na gaya muku ba ɗaya ba biyu ba abin da ya faru a maiduguri wani lokaci na tara su ne musu nasiha sai aka nuna min wani daga cikinsu cewa gashi nan matar shi ta haihu sirikar shi ta zo tana kula da yarinya saboda haihuwa farko ce tana nuna mata yadda ake yi sha ɗayan dare suka je suka kira shi abokan shi mun ji cewa surukarka ta zo tana kwana da mata kawai tana nuna mata yadda ake jego haka ne suka ce ya ce eh, ta baka hadisi akwai hadisi da ya ce ta yi haka to ka je ka kore ta in ba haka ba ka zama kafiri za mu daina magana da kai daga daren nan ya shiga e baba e tashi baba ta yi bacci ta wuni wanke wanken yara da abin baba kina da hadisi da yace ki zo ki zauna ta ce hadisi malamai ne suke kawo hadisi ita yarinya ta haihu na zo a ce ba ki da hadisi eh fita yar bide a ce ki fita da daddare kore ta na ce to kai kana da hadisin da kai haka kai kuma akwai hadisin ce na ce to kai ma kuma faya sunanka shine haka muka yi ta gwagwarmaya da su amma tukwicin da gwamnatin najeriya za ta yi shine sai ta yi backfiring a kanmu We have fought the intelligence side of the war, the intellectual aspect of it. They cannot do it through combat. They can do it. The American and gudu take the ina, the Afghanistan, the Iraq. Russia gudu take the ina, the Afghanistan. By combat, you cannot deal with terrorism. Amma by intellectual approach abin da ya dace kenan wannan kuma sai an zo wurin ahalus sunna mu kaɗai ne muke da wannan techniques din domin ba wanda yake da tarihin 'yan boko haram shekaru ɗari da ta wuce sai mu ahalus sunna 1400 years ago gashi mun karanto a littafin nan farkon yadda suka fara bayyana kenan duk duniya babu wani historian wanda zai kawo maka wannan tarihi 200 years back ba su da shi ko professor wane ne i challenge him bai san tarihin irinsu ba but we produce and we can reproduce such history in solution to all these problems التعالي والغرور وما يؤدي إليه من تصدر الأحداث mutum ya naɗa kanshi malami bai san komi ba ya hau kujeran manyan malamai shi yasa za ku ji a cikin laccoci na can da na faɗi na rinka musu raddi na ce sai ka ga mutum ya naɗa kanshi kwana biyu ya shigo cikin mu ahli sunna sai ya ture mu ya ce mu ba malamai bane shine malami ku je ku saurari laccata da ni akan demokuraɗiyya kaga wani figaggen mara kunya a nan cikin garin zaria ko diploma bai da ita addinin musulunci bai san komi ba amma waye dubi mutum irin abubakar gumi international islamic scholar international jurist a member of board of patwa internationally wai dubi abubakar gumi ya ce wai malamin banza ne ya yi mutuwar banza don wai har ya mutu bai yi jihadi ba sai ka tambaya shi yanzu tukuna ya ma san menene jihadi ya karanta littafin zadul ma'ad shi yasa ce kowa ya siyo zadul ma'ad zamu zo mu sa muku karatun shi nan bayan mun ga duk waɗannan littattafan a karantar da mutane ku ga bayan karantar da su za su ci gaba da wannan haukan an rabu da su ne kawai faraga ta musu yawa lokaci ya musu yawa ba abin da za su yi kuma ba a koya don haka dole ne sai su ɗibo kansu abin da suke gani shine kawai in your name to sai ga dan figagge da shi ya nada kanshi yana fatawa wadda fatawar idan ka kai ta wurin malaman sahabbai ko wallahi tsoranta suke ji amma sai ka ga wani da an tambaya sai ce wannan ai kafiri ne na gaya muku irin waɗannan da yawa sai mu zauna da su a maka ko a madina ko a mina ko a arafa ko musdalifa ta yi magana sai ce kaza sai in ce to jama'a ni dai wurin na fi karfin zamana na. me yasa in ce a na ji manya manyan fatoyi sai naɗa kan shi kawai wallahi mas'ala ce wadda aka tambayi sayyidina abubakar ko sai ya girgiza amma sai ga wani figagge sai a mishi tambaya kawai sai ce wannan eh kafiri ne wuta zai shiga me dalilin sai jawo aya sai ka ce mishi aya ba ma haka take ba tun daga karatunta har ma'anarta tun daga karatunta har ma'anarta ba ma haka take ba ko aya ba sa tsaya su haddace daidai haka za mu zauna da su karfe uku na asuba karfe hudu wani lokacin sai an kira a salatu a ka'aba sun ɗibo 'ya'yan jama'a wai sun zo su yi musu mubaya a gindin ka'aba a kewaye ka'aba a ce to ka rantse da Allah a gaban Ka'aba nan kayawa na mubaya'a in ya ce ka kashe mutan garin ku gaba ɗaya za ka kashe su eh sai ga ana mubaya'a sidim sai mu zauna ce ma ya hadus me ke faruwa ta ce ina ruwa ka ce a da ruwa na sai mu fara tattauna sai mu wargaza wannan mubaya'ar haka with all this contribution amma alhamdulillah ita gwamnatin saudi arabia because they use intelligence mode su sun yi acknowledging amma munan da yake mutanenmu ba ilimi ha sai a ce to me haɗa ka da yaran kai dole sai kayi musu nasiha yes da abin da za su yi za su yi ne in our name yanzu addinin mu aka bata sunan shi addinin mu aka bata sunan shi kabilan mu aka bata yankin mu aka bata abokai ne muke da su za su zo su yi investing a nan kasar sai sai suna tsoron boko haram economically we are down sannan so look at how the north is becoming now rich or richard richard haka muka ji tsoron kada ya faru Wane vice chancellor wane kaza wane kaza director gidan radio mu ce ku zo ga wata musiba ta taho ya za a wayar da kan matasan nan kaza kaza wani wawa ma wai in the name of security personnel wai sai ce ku rabu da su yan iska in suka tayar sai mu karkashe su wani kuma sakare sai ya ce min ina ganin mala albani kuna ganin wasu yara ne sun taso za su zama malamai kuke musu hassada haka muke ta haɗuwa da all sort of foolishness and fools wallahi kuwa haka muke ta fama da gogormayar. sannan al bin ra'ayi wata jihilil akharin mutum ya ɗauki ra'ayi sai ce ra'ayin shi ne kaɗai akan abu fa ba wai ra'ayi na addini ba a ra'ayin addini ne yanzu sallar la'asar Iraka eh, a hudu ce to duk wanda ya ce sallar la'asar raka'a takwas ce kowane ne ƙarya yake yi to wannan ba ra'ayinka ne ra'ayin shara. amma wani abu na ra'ayi ka kana da yancin ka dauna ka ina da yancin ɗaukinawa. to sai ka ce dole naka ne daidai kuma dole kowa ya bar nashi ya dawo kan naka in ba haka ba fa ya zama kafiri wai kai ne ka'aban musulmi shi shine ka'aban musulmi ka san ka'aba duk wanda ya kauce mata ai bai da sallah ko to duk wanda ya kauce wa ra'ayin shi gaba ɗaya kowaye ba daidai bane kuma ra'ayin fa ba dalili yake da shi qur'ani ko hadisi ina jin daɗin maganar nan amma ina tabbatar muku da cewa ga kasar ya kare zan tsai da ita anan ba don ya kai in tsai da ita ba zan karasa ta a gobe insha Allah amma zan rufe muku da misali kwa ɗaya akan wannan wani lokaci na je mai maiduguri na tara su akan magana karatun boko da aikin gwamnati da siyasa na faɗa muku wannan a kasa da ma ina so in cike wannan magana dan ka gani al-istibdad ra'ayi. ra'ayin da kai kake gani kawai kace shine daidai wala lokacin ba ma san sun yi zurfi akan wannan ba sai nace kuna cewa mu malaman ku ne amma mu yan boko ne nace kun ga duk da karatu da kuke ganin na yanzu na da ina sake karatu ne kuma na boko wani amfani kuke ci university maiduguri ramat polytechnic fce da sauransu sai aka nuna wannan guda ɗaya aka ce ai <coughs> sunan ba ruwansu da karatun boko aka ce wannan ɗan iskan ne ma an yi ya daina haya islam wai na haya islam don ce to amma menene dalili akan haka kuna da dalili shine abin da na fara gaya muku makon da yau shine suka je suka ɗibo wasu photostat suka ga na kalla na watsar na ce wannan wannan photostat ɗin littafin wane ne sai kuma sai suka sai kuwa jikin shi ya sanyi waya. ka san littafin na ce sosai kuwa su ashe ma ba su samu asalin littafin ba protestant ne suke yawo da shi shi wannan littafin wani ne aljazairi wannan kuma fatawa ce ta Uthaymeen wai suna mamaki to shi kenan. the next na je ina wa'azi a wajen eh, menene wani NNPC pump ba na manta laccar ku je ku same ta ma ban sani ba ko mun zo da ita garin nan lokacin nan akan mantuwa na yi banda laccoci na na mantuwa da ne a garin nan a maiduguri na fara yi musu na ce maiduguri nan ce cibiya ta hadda qur'ani zan yi muku lacca akan mantuwa sai da na kwana biyu ina yin lacca kusan kasusuwa shida ne sai aka rubuto min tambaya ga hadisi an ce aikin gwamnati an ce siyasa an ce kaza ga hadisi kai malamin hadisi ne ai sai ni ce amma ba da ka muke malanta ba muna yi ne through research bincike muke mu gano kaza ba faɗe muke da kama sai mun bincika na ce sau da haka zan je bincika na ce karatun boko nake yanzu ba littafan arabiya wuri na amma na koma zariya nan ne wurin aiki za mu shiga lab da laboratory da library a bincika hadisin ya inganta shi kenan fine an bincika hadisi bai inganta ba na hukunta hadisin munkar ne kuma na kawo malamai da littafai waɗanda suka gabatar da haka na rubuta musu da rubutun hannu ba da kwamfuta ban yi typesetting ba na aika ran da wasiƙa za ta zo ashe ɗaya daga cikinsu yana rike da ɗaya daga cikin littattafan farko da na yi hujja da shi ana duba gani sai aka duba littafin sai ga magana ta kaga littafi a hannunsu ba su yi bincike ba sun tafi suna neman waye su ƙura wani shi wannan da ya karanta sai ya ce to kun ga abin da mala albani ya faɗa wallahi gaskiya ne kawai abin da za a ce shi uban tafiya sai ce wannan mala albani ya yi nufin ya rikita min da awata ne kawai sai shi wannan ya ce a ai ga littafin da ya reference ya yi reference da littattafai biyar na farko gashi a hannunmu kuma gashi mun duba mun ga haka ne yanzu ba ra'ayin albani ba ne gashi abu ne wanda mu ma muna da littafin ai sai aka ce to ya yi tawaye jinin shi ya halatta shikenan har garin difa difa jihar nijar eh, kasar nijar ya gudu yana koya za su kashe shi kawai just for this yaro awwal takwarana ne sun sa shi har ya kaset yana zagin uwata ban taba jin an zagin dan adam irin wannan nan nan sai aka tara su kuma aka ce wai za a tura su su da suka gama secondary suke da wayek mai kyau za a tura su secretly silently za su je su karatun medicine da pharmacy sai shi awal din nan fa ɗalibin malam Ja'far ne yaro ne ba fulatanin Kano malam Ja'far ya tura shi mai ya je karanta amma ya ci malamin shi ya shiga cikin wannan tafiyar be consulting be nemi shawarar malamin shi ba just like that shikenan to shi daga nan ne kwakwalwar shi ta buga a ah, to amma malam e ka ce mana wannan abin kafirci ne za ka tura mu mai kafirci sai ce a ah, ai ina da bukata ne sai ce a ah, malam kai ba kai boko ba a cikin malamanmu duk kare na saboda ba su yi boko ba albani dan boko ne me yasa shi da ya magana boko tun da ya san in and out me yasa baka yadda shi malami shi dan boko ya yi magana kuma kare na ka a kuma yanzu kai sai ka ce awwal ya zama kafiri wallahi abi shi a kashe shi shi ma he landed at sai niger republic wannan jami'an nan ya gudu daga baya suka bi shi Shi ne zarban ya ɗauke shi aka ba shi admission yana jami'ar islamiyya yanzu madina jama'a wannan shi ne halin da aka samu al-istibdadu bin ra'ayi kawai ra'ayin da ka kwana a akai shine daidai duk wani ra'ayi kawai ba shi da tsayancin ma a saurare shi kuma duk wanda ya saba kawai a kashe shi wallahi jama'a wannan shine asalin ra'ayin khawarij haka khawarij suka yi sayyidina ali ya ce gaba kawai suka ce kafiri ne to ina suka ce jinin shi ya halatta muawiya suka ce kafiri ne jinin shi ya halatta sewa amr ibn al-as kafiri ne jinin shi abu musa al-ash'ari kafiri ne jinin shi ya halatta haka ina za a ci gaba da wannan to dole ne malamai su tashi su yi aikin su kuma dole ne malamai su karbi gyara sannan ta wani bangare wallahi yadda ake tunani ko wallahi gyara ba zai samu haka ba kai ma'aikacin gwamnati kai ɗan siyasa kai mai mulki wallahi sai kun daina zaluncin da kuke don shi ma yana ƙara tunzura mutane to sannan malamai ko kuma sai ku rinka regulating abu to sa'an nan zan zo zan yi magana akan galibi yan da'awa yan Saudiya din nan yaran nan da in sun dawo daga Saudi Arabia su kuma an buga musu kai da tunani irin na Saudawa sai su zo su kawo mana tunani irin nasu su je su makalkale a jikin masu mulki saboda ana shafa musu zuma a baki ba abin da za su yi sai dai su fito suna kwandemin yaran nan gaba ɗaya ba sa tsaya suna lura menene complaint din yaran nan su dole sai an yi balancing malamai sai sun yi gyara charity begins at home wallahi masu mulki sai sun yi ma'aikatan gwamnati to sannan sai a ɗaga hannu sai a roƙi Allah sai ku ga musiba ce dama sai ga abin yana coming down wannan musibar ta faru a ingila cnn ko bbc world ko wace ce sky news live ta nuna zaman majalisa yara 'yan ƙanana suna bi suna harbin mutane da keke wannan ya taho wannan ya ce to tsaya nan kunna hansa ɗinka sai kunna shi zai kameraman ne wancan ya tsaya sai ce harbe shi sai samu wani kawai sai harbe sai su tuntsile da dariya gashi kuma sai je sai su uploading akan youtube su suka kashe wani su suka kashe wani ƴaƴan suka fito suna harbin su kamar kadangaru aka kai matsalar majalisa da aka kai ta da yake masu ilimi ne makaho ne dan majalisa ya miƙe ce haka muka yi muna yara haka ake yi kwanaki ya ce to a gyara something is wrong dole a gyara amma a kai baka shirin ka daina zalunci kai baka shirin ka daina bid'a kai ba ka shirin ka karantar ba ka shirin kai wa addini hidima su yaran kun ce su daina wallahi ba za su daina ba domin Allah ne yake rike da zukata to in aka bi shi sai tankwara systematically sai ga komi ya lafa shi kenan haka ake wannan fitina a gaban mu ta taso a Madina jama'a suna bi suna tattara littafa malaman musulunci a makabartar baki'a suna cinna musu wuta ana fitina da su Malamin ya zo yi musu tsawa ce kafara nan malamin gwamnati tsinan ne kaza kaza kaza kaza amma da haka sai aka dubi abin yau babu labarin matsala a Saudiya gaba ɗaya an kashe ta jama'a da wannan za mu saurara muna da karatun bukhari an jima insha Allah karfe 8 a can markaz muke cewa su allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa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 وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne da ya daidai da daren biyu ga watan rabi'in sani hijira na da shekara da biyar, daidai da ɗaya ga watan februari shekara ta da sha huɗu. wannan shine kasan na ɗari uku da takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a basu manta ba mun kammala karatun kitabuz zaka wanda babin ko kuma kitabuz zaka yana daga cikin karatutukan da ya ta samun matsaloli saboda ya haɗo da damuna watan azumi da kuma matsalolin rashin samun dama halarta shi yasa yana daga cikin karatu mafi daɗewa da ya rike mana allo kwarai da gaske to amma alhamdulillahi mun kammala shi lafiya bismillahir rahmanir rahim kitabul hajji babu jubil hajji wa fadlihi da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan matattarar al al-Bukhari zai tattaro mana ayoyi da hadisai da maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa domin ya bayyana mana hukunce-hukuncen aikin hajji kullum kamar da nake faɗi kalmar kitab daga kataba yaktubu kitaban fahuwa maktubun ma'ana matattara tarawa to amma abinda take nufi a galibin abinda mutane suka fi sani da alkitab shine littafi wato alma'ahud to amma in ka ji kalmar alkitab a cikin karatuttuka irin haka to tana komawa ne ta ɗauki ma'ana ta lugha ba ma'ana ta istilahi ba domin in ka dubi littafin bukhari shi kanshi littafi ne to kuma a cikin shi sai ka ji an ce littafi to sai ka gaza fahimta to yaya kuma littafi